أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi a yau muna masu farawa da roƙon Allah alhayyu alkayyum da mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na ƙur'ani Allah ta'ala ya sauwake mana bin dukkan umarni na ƙur'ani da kuma nisan nisanta dukkan hani nasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka ibadu da muke yi muna roƙon Allah ta'ala ya karbi daidai din mu inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan addinin sa ya ɗauki rayuwar mu kan imani muna kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a wannan ƙasar Allah ya magance mana fitintinu da ake da su musamman na kashe-kashe ko abin da ya shafi garkuwa da mutane muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana karfansa waɗanda suke cin riba da wannan harkoki gidan kowane mutane ne Allah ka shirye su idan ba za su shiri ba Allah ka mai da bala'i da fitina da musifa ta kare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya kara bayan Allah na kwarai Allah ta'ala ya amintar da mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyu ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah idan ba a samu canji ba yadda na faɗa ranar asabar mai zuwa mai yi akwai fatan za a gabatar da launcin na ci gaba da gina wannan markazi islamic center don wanda a ciki akwai masallaci da sauran wurare da suka shafi na karantarwa da abin da ya kama da wannan ah, na tabbatar da kwamiti za su bayani daga baya kula ga wannan tafsirin mata a ranar in har an samu yin lancin din a ranar za a ɗauke tafsirin mata a ba ya fara amma mai iya yi wa lahadi din da za ta biyo baya mai iya yi wa na samu lokaci ni na fara insha Allah ta'ala ina fatan da ya takaita tun darussa wa mata din kada ramadan ta wuce ba a keɓance su da wani darasi ba tare da cewa wannan din ma fata su ake yi shi wannan darasin ma na maza ne da mata ku ne kuke zuwa gaba gare da masu ma suna bi kun akwai bangare da mata da suke zama amma lokaci akwai darasi da ake ware wa iyaye mata a karantar da su wasu lokuta sun fi mu bukatan wa'azi da yawa mu da su duka Allah ta'ala ya taimake mu akan daidai ya ba mu ikon kaucewa sabon sa a in akwai tambayoyi mala Ibrahim bismillah zo to yana bani labari litinin ma ba aiki go yana so a ce ranar ma za a yi kenan ga so bari mu gani Allah ta'ala zai eh, hukunta to eh, amin ya rab an samu karin eh, kafofin talabijin da rediyo da za su dauki wannan tafsiri idan Allah ta'ala ya taimake mu akan nan ba na nawa muka tsaya akan nan ba na saba'in yau an samu na saba'in da ɗaya so bi ma'ana kenan tsakanin rediyo da talabijin da abin da ya kama da wannan mun samu kafofin watsa labarai guda saba'in da ɗaya da suke yi da tafsirin muna roƙon allah ya karɓa allah ta'ala ya karɓa allah ta'ala ya karɓa muna roƙon allah ya sa a cikin mizanin ayyuka na kwarai waɗanda suka ɗauki nauyi allah ta'ala ya tsindu masu a gidan aljanna gaba daya na saba'in da ɗaya samu practice fm mina daga bakwai da rabi zuwa takwas na dare wanda ya dauki a alhaji lawal abubakar takuti ko inda ya yi kuskuren furta sunan ya ce mun takuti ne kan takuti ne ko kar baka mun gyaran kura baka iya ba ga san mutane da raje akwai wanda sai da ake furtawa eh ba kuti ne wannan ta aka sa to sai dai wanda ya rubuto ne ya kwafta amma a nan dai an sa t a k u t i eh takuti ne ba akwai takuti to wannan na ga abari sai ran dan koma makaranta sai a zo a koya mun yanzu dai a yafe mu ne a yafe mu ran na komo makaranta sai sai in koya Allah ya biya shi da gidan aljanna da duk wanda suka dauki nauyi na baya wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malin lafiya da nisan kwana gami da ilimi mai amfani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya cika iyayen malam da na alaramma da sauran musulmai baki daya amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram tambaya ta ita ce malam an cire mun haƙori a bakina Wa gari na ɗauki azumi kuma sai dai ta amai amma idan amai ya zo ana samun ɗan jini kaɗan a cikinsa da kuma yawan miyau shin yaya hukuncin azumi na don allah amsa min wannan tambaya tawa cikin gaggawa daga malam suleiman nura barwa karo local government kaduna to ya ce amsa da gaggawa ina ji yana ba da umarni to insha Allah mun ji akar makan labarin amsa da gaggawa akwai hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na ɗari ashirin a littafinsa da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cewa man zara hulqai fala qada alai wa man istaka falyaqdi ma'anarsa dukkan mutumin da amai da kansa yake zuwa masa da kansa amai din yazo wannan babu wani ramasan azumi a kansa idan ya zama rashin lafiya ya sa ko cire haƙorinka aka yi ko haka kawai abin da ka ci sahur sai fito maka to ba ka haɗe sai ka fitar da shi to anan babu komai amma duk wanda da kansa ya ƙwaƙulo amai din da gangan ya ƙwaƙulo to wannan a magana mafi inganci zai rama azumi guda ɗayan da ya ƙwaƙulo din to za ka kai a halin ka a haƙori aka cire maka kuma anan mun yi karatu a na cewa cire haƙori da abin da ya kama da wannan baya sa azumi ya kare matukar shi kaɗai din ne don haka azumin ka insha Allah ta'ala yana nan garau wallahu ta'ala alam ina fatan mun amsa ma da gaggawa ko sai mu ce da gaggawa ba. wannan yace assalamu alaikum malam fatan kana lafiya amin insha Allah Allah ya kara wa rayuwa albarka amin ya hayyu ya kayyum malam ni masoyinka ne to Allah da kake so da shi ina roƙon ya soka ina roƙon Allah ya tare mana kai duk inda kake amin ya hayyo ya kayyo malam mutum ne aka same shi ya yi zina a cikin watan ramadan kuma yana azumi malam menene matsayin azuminsa daga ibrahim wakil so yin zina kanta haramun ne mu'amala da iyali ta halal ma a ramadana a lokacin da ake azumi haramun ne idan ka duba cikin littafin lajinatu da'ima lil buhusil ilmiya na permanent committee na fatwa na saudi arabia a mujalladi na goma namba na ɗari uku sun ba da fatawa akan wannan cewa duk wanda yake ko ba mutum matarsa ne yayi akwai kafara a kansa akwai kafara a kansa dogaro da hadisi da yake sananne wanda yana nan a bukhari da muslim hadisi bukhari ya kawo shi hadisi na 1936 muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi hadisi na 1111 da wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasulullah ya mazan Allah na halaka mazan Allah na shiga uku na tabi yana fada mazan Allah ya ce ma a halakaka na yi halakar da kai a wata riwaya ya ce cewa halattu ya rasulallah na halaka na shiga uku mazan Allah ya ce me ya shigar da kai uku ya ce wa ka'atu alamra a fi ramadana wa ana sa'id ya ce ya yi mu'amala na aure da iyalinsa a watan ramadana kuma yana azumi a wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ba shi matakai uku na farko yace ka je ka yanta baiwa yace manzon Allah la astati wallahi ba ni da halin yanta baiwa ba ni da hali shi talaka ne na biyu yace masa kuma ka ciyar da miskinai guda nawa guda 60 kowane miskini daya azumi daya 60 miskinan yace la astati sai ce fasum shaharain mutatabi'ain ka je ka yi azumin wata biyu a jere ya ce mazan Allah la aftafi wallahi ba zan iya ba saboda shi ba zai iya yi ba a ka'ida har manzo Allah da ya karshe ba da sadaka wanda na san san hadisin wannan sadakan da ya bashi ya ce ya je shi da ita ba ta sa wai kafaran azumi ya fada akan wanda ya wannan mu'amalan aure a yau ba wancan ya shafe shi ne amma bai zama dalilin cewa kawai yanzu duk wanda ya kuma ya zo ya complain sai a bashi buhun shinkafa a ce ka je gida ka ci da iyalanka ba to da haka a magana mafi naji suka ce akwai kafara kafarar nan in ma yan ma, in ma ciyar da miskinai in ma kuma yin azumi duk inda aka kira kafara a hadisi ko aya a jerantawa in zai yi ka jerantan an bi son jerantawa idan ba zai yi ba kuma ana iya daukan kowanne a yi shi baya ga wannan kuma sai ka yi ta tuba zuwa ga Allah don akwai keta alfarman watan ramadana ta alfarma ta bangare biyu bangaren farko wajen sabon Allah din bangare na biyu wajen kuma cutar da azumin da kake yi don shi ma azumin bawan Allah ne wannan kuma tsakaninka da Allah ba mai shiga tsakani ya hana ka tuba amma kuma sai ka tashi da gaske ka tabbatar da ka biyo bayan wannan aiki da kai mummuna da kyawawan ayyuka saboda tafiyar da wannan mummuna din muna roƙon Allah ta'ala ya kare wanda ya aikata wannan din kuma Allah ta'ala ya kare dukkan sauran bayan Allah kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi tubansa idan ya tuba wannan ya ce assalamu alaikum sheikh to ni almajiri ne kalmar na je ni sheikh ne <laughs> eh, Allah ya kare mana imanin ka da na al'umma gaba ɗaya a abin ya hayo ya shayo eh, malam dan Allah ina fara addu'ar ka da ta al'ummar musulmai saboda jarraba wanda Allah ya min kala kala imani na yana neman ya ɗan tafi ina neman Allah ya bani miji na gari mai kaunata mai imani da sanin ya kamata mijin marainiya kuma Allah ya sa na zama mafi daɗin mu'amalar aure da riki na gode eh, wannan tambaya ce ta baiwar Allah mace muna roƙon Allah ta'ala ya baki salihin miji Allah ta'ala ya baki salihin miji Allah ta'ala hada ki da abokin zama da zai zama sanadiyyar shiganki aljanna tare da shi gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya baki abin da ya fi alkhairi gare ki kuma yadda kika roƙi mai addini Allah ya baki mai addini kuma kin tsaya dai akan mai addini to Allah ya baki dukkan wani mai ni'imar duniya da lafiya ya hada miki ga baki daya imanin ki kuma kar wannan ya taba imanin ki ki hakuri shi mutum mai imani Allah yake jarrabawa in ka ga wai ba a jarraba ka ba wallahi wanda suke da fakarancin jarraba a duniya sune asalin shaidanu yanzu wanda za ka samu kantirin shaidani ne ba ruwansa da harkar Allah amma bai da matsala kusan kowace iri a duniya ga shi da lafiya ko jaki bai kai shi lafiya ba kuma in kudi yake nema duk abin da ya saba arziki ne haka kawai zai zauna yadda ka san ice wata shekara guda zai yi bai san wata matsala ba to irin waɗannan mutane da babu Allah gaba gare su su suka fi kowa karancin jarrabawa amma duk mutumin da yake wai yana son Allah zai bi Allah to shi sa tsakani da Allah baya rabuwa da jarabawa kawai addu'a sa ɗaya shine Allah ya jarrabe shi da abin da imaninsa zai ɗauka duk wanda kake gani wai kake ganin sa wai mutumin kirki ne wallahi tawakkali ne ba mai imanin da baya cikin jarrabawa ko jarrabawar rashin lafiya ko jarrabawar kuncin rayuwa ko jarrabawa a rasuwa jarrabawa kala kala ko na rashin lafiyan iyalinka ko na 'ya'yanka mai imani baya rabuwa da jarrabawa kuma dukkan qur'ani babu inda Allah ya ce wai masu jarraba ba za a jarraba su imani ba za a jarrabe su ba wala nabulu annakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabatkum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ula'ika humul muhtadun wannan cikin bakara aya ta 155 da 156 da 157 Allah faran zuwa yace wala nabluwannakum ga lamul qasam ga nunut tawkid dukkan wata rantsuwa da kake da me ba fada wurin ba wala nabluwannakum in kaga da ma ce wallahi sallahi billahi fi da sabbar za mu jarrabe ku Allah ya ce wallahi zai jarrabe ka saboda kai imani sai dole ka shirya wajen jarrabawa kuma annabawa da manzanni sun fi kowa jarrabawa amma idan Allah ya taimake ka da imanin ko ya taimake ki da imanin jarrabawa ana sabo da ita idan ta fara a farkon rayuwa sai ta baka tsoro amma in ta shiga jikinka to ba ta kuma ba da saboda mai kawai ka mai da al'amari gaba ɗaya zuwa ga Allah saboda za a kai matakin da zai wahala wata jarraba ta faru gare shi ko gare ka da ba wai sabuwa ce ko me ya faru kawai repetition ne ya taɓa faruwa a baya to na me zai tada hankalinka ko hankalinki to yanzu kina gaban farko ne jarrabawa na jikirin aure a yi hakuri da ita ai ga na na maryamu mun karanta jarrabawarta ita ta mai auren ba Allah ya jarrabe ta da haihuwa akwai jarrabawa da ya wuce wannan ai jarrabawa ce mai girma kin samu ikon ma ki tambayar ita haka kawai aka mata bisharar haihuwa ba ta da aure ai jarrabawa Allah ya bata kuma ta karbi jarrabawan ta yi imani da Allah kuma shine amfanin darasin da muke yi ina kara miki wasiya da ki yawaita kuma addu'a da rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan addu'a ki ta maimaita ta bakinki yana faɗa zuciyarki na bi ya Allah ka ba mu daga matanmu ko daga mazajenmu saboda azuwa can iya ɗaukar maza da mata ne duka da zuriyar mu qurrata a'yunin an ce qurrata a'yunin shine fakuli washrabi wa qarri aina da muka karanta a nan to wannan shine qurrata a'yunin to addu'a rabbana hab lana min azwajina wacce ga ayar suratul maryam aya ta 26 wannan kuma furqan aya ta 74 Allah yace ki ta maimaita wannan shi yasa aka babu addu'ar kuma yin addu'ar neman miji na kwarai da ƴaƴa masu albarka ko addu'ar neman mace ta kwarai da ƴaƴa masu albarka ya shiga cikin siffar bayin da Allah zai musu rahama saboda ai cewa wa ibadur rahmanin alladhina yamshuna ala alal ardi hawlan wa idha khatabahum jahilu na qalu salama in kika dauko tun daga aya ta 63 har zuwa ta 74 har karshen suran ana bayanin sifofin bayin da Allah zai musu rahama ne so zaka sai ki dauki wannan jaraba da Allah muke akan wani mataki ne na zaki addu'a dan ki tabbata a cikin bayin da Allah zai musu rahama kuma ki gada cewa ita duba duk jaraba wannan fa duk karshen ta duniya ne duk jarrabawa a duniya ne aka je lakira, babu bakin ciki babu talauci babu cefane ba matsalar aure ba kayan aure ba bacin ran miji babu kudin haya ba kudin makaranta ba kudin cefane babu aihuwa babu rashin lafiya duk waɗannan babu so aljanna hmm, ga wani gardi sun ya gyara zama sosai Allah su aka an taɓo in ya mata daɗi kenan aljanna duk waɗannan babu babu wani abu babu nasab duk wani abu na wahala ko na damuwa babu a cikin zuciya in wani uwanka yana ma kinka in yana da imani sai an tunkuce kiyayyar a zuciyar in aka shiga aljanna kowa na son kowa ne kuma matanka na duniya za a kai maka mijinki a duniya za a kai miki a yadda muke a mummo kaɗan nan ba haka za a kai mu ba kowa sai an yi panel bitin ɗinsa an miƙar da shi ya miƙe tukunna tukunna sai a kai mutum aljanna in matarka ne haka za a yi ba za a kai maka ita da take ba sai an gyara maka kowa idan ka ganshi aljanna fa na daban ne original za ka ga mutum Allah ta alaka kai mu Allah ya saki ta jaraba wannan dukkan mu Allah ya ba mu ikon cin kowace irin jarabawa har ma sai mu yi tafsiri muka biyo ta dan aljanna nan dadi gare shi karatun ba zai yi ba yau za mu tashi akan darasi na goma sha biyu a watan ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala jiya mun tsaya kan yana bismillah tashi inda za a tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله يساك على الجنة آدم za mu tashi akan daidai aya ta hamsin a cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama Allah ta'ala ya ce wa musaddiqan lima baina yadayhi yana mai gaskata wa musaddiqan lima yadayya min at yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi na me na at-taura wa li uhilla lakum ina kuma halatta muku ba'd allazi sashin abin da hurrima alaikum aka haramta muku wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku daga da aya daga wajen mahalicinku fattakullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa atiquni ku mini biyayya wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taura iya mai gaskatawa wa kenan shine annabi Isa amma wannan ayar in an ce musaddiqan menene matsayin wawul din wawul asaf musaddiqan fa anahu hal ne yana bayyana halinsa shi ne gaskatawa ne musaddiqan mimun din ziyada ne musaddiqan ala wazani mufaddilan mufaddilan shine mizanin sa za'ida ne mimun din to wannan adadin wawu din akan yana akai azafin hmm akan yana akai adadin in za ku faɗa ku faɗa da ƙarfi akan da ya rasulan adafin kan ayar wa rasulan din ne amma malamai suka ce za mu shiga tsakiyar da sai mu ɗauko inni kadi ku. musaddikan lima ya yadayya mina taura da sai a hada da sauran abubuwan da ya gaskata din saboda zai zo ji ji'itukum musaddikan lima na zo zo muku ina mai gaskata abin da yake gaba gare ni mafhum tayyib don haka annabi isa ya ce yana gaskata abin da ya riga ya shi na me na attaura shine wa musaddiqan lima baina yadayya kalmar baina yadayya shine gaba gare ni kuma iya daukan baya gare ni in an ce yadayya ko yadayki a larabci yana daukan gaba kuma iya daukan baya sai dai ayat ce za ta nuna maka shin gaban ake nufi ko baya so tun da ya ce attaura wa aka ba wa attaura an ba wa annabi musa alaihi salam tsakanin annabi musa da annabi isa wa ya riga zuwa annabi musa shi ya riga zuwa gabanin annabi isa sanda aka turo annabi musa aka ba a attaura aka turo annabi isa aka ba shi linjila menene tsakaninsu na shekaru shekara nawa ne tsakanin annabi isa da annabi musa imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi cikin al-jami li ahkamil qur'an mujalladi na shida namba na 121 ya kawo maganar ibn sa'ad shine mai at-tabaqat cewa tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai alf sana wa saba'u mi'a wato alf wa kenan a tsakaninsu akwai shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai bayi tsakanin annabi musa da annabi isa shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai shekara nawa ne tsakanin annabi isa daga haihuwarsa zuwa aiko a sadiqul masduq shugaban manzanni da annabawan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ne malamai sun kara wa juna ilimi amma dukkaninsu suna wajen shekara kamar ɗari shida ne sai dai shi imamul qurtubi rahmatullahi alaihi maganar da ya kana ibnu sa'ad shine daga haihuwan annabi isa zuwa fiyayyen halitta akwai shekara 599 599 years to kaga kenan tsakanin annabi Musa da annabi Isa ya fi tsawo saboda shekara 1700 ne wannan kuma kusan shekara 600 ne ko wani adadin da ke kusa da haka matuƙa da gaske so da haka abin da ke fasara mana musaddiqan lima baina yadayya ya zama kenan yake gaba gare ni tunda annabi Musa ya riga shi amma a wata ayar zai zo maka lima baina yadayya kuma zai dauki baya sannan kuma inda kawai baina yadayya ko baina yadayki yake daukan gaba kwata kwata babu baya shine idan a cikin ayar aka ce wa ma khalfahu kaman ya alamu ma bai na aidihim to kaga a nan a cikin ayatul kursi ne ma aya ta 255 to kaga a nan tunda an kira khal to kai tsaye bai na yadaihi ya zama gaba ne mafhum zaka duk inda aka ce khal to bai na dai gaba ne amma in ba a fada ba dole sai an kula ga shin yana ishara zuwa ga mustakabal ne ko ma bi ne shi ne abin da ya wuce mustaqbal ne abin da zai zo in the future nan gaba to a nan ayar ya zama mabi ne abin da ya riga ya wuce haka wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma su manzanni dukkanin su babu wani wanda yake karya ta dan uwansa dukkan su bakin su daya me dalili tushen su ɗaya ne mabiyan ne ake samu ake rikici wannan ya ce bai yadda da wannan ba yahudu suka ce ba su yarda da annabi isa ba gaba ɗaya masu suka kare ta shi nasara suka yi rejectin annabi muhammad suka yarda da annabi isa da musa mu kuma da allah ya taimake mu sai muka yarda da kowa a cikin su ba wani annabin da muke karyatawa don haka annabi isa yana gaskatawa a taura tana gaskata abin da ya riga ya ta na takardu a rama za ka yi ba mu koda misali ɗaya da zai fitar da wannan وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين wannan aya na cikin suratul ma'ida aya ta 46 Allah ta'ala ya ba mu labari da cewa kaffaina ala afarihim bi Isa ibn Maryam sai muka biyo bayan annabawan da aka kira a baya da Isa dan Maryam Isa dan Maryam da yazo me yake musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura musaddiqan lima wa kafaina ala afarihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur kaga annabi isa da zo shi yana gaskata lima bayna yadayhi min at-taura sannan sai muka bashi injila injila kuma fihi hudan wa nur a cikin linjila din akwai haske da shiriya kuma linjilan ma tana ne musaddiqan lima bayna yadai wato annabi isa yana gaskata a taura linjila ma tana gaskata me a taura don haka musaddiqan lima na dai sau biyu aka gira na farkon shine annabi isa ne yake gaskatawa saboda wa na ala asarihim bi isa bane maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi to da ka, kake nan wannan iya fassara wa musaddikan lima baina yadayya min at-taura to da ka gaskatawa shine annabi ki sai ya gaskata littafin da yazo da shi na linjila yana gaskatawa idan ka ga littafin Allah da suka rigayi qur'ani ba su gaskata qur'ani ba ɗayan biyu ko ba a fahimce su ba ko kuma an jirkita su ko ba a fahimta ba ko kuma an canja sakon da ke ciki saboda sauran alkutubu sabawiyya Allah bai alkawarin zai kare ingancinsu ba Qur'ani ne kadai Allah ya alkawarin ba za a taba iya gurbanta ingancinsa ba shi Qur'ani duk duniya ba wanda ya kare harafi ne ko ya rage wannan gata da kariya da Allah ya ce wa Qur'ani sauran kutubu bai faɗa ka akan su ba ya tabbatar da cewa a babin jarraba za a bar mutane su yi amince su karbe sai da suke ko su canja su shi yasa idan ka karanta su musamman ah, in kana karanta preface nasu da forward za a ga zashin kala kala kala ne wani a cikin zashin din ma da kan suke cewa mun fahimci akwai kurakure ne muka yi kokarin mu gyara to kaga idan dan adam yake zai gyara kuskure a littafin Allah wanda tabbaci kake da shi shi ba zai kuskure a ciki ba saboda shi Qur'ani tun daga zamanin sahabbai da aka saukar zuwa yau babu harafi ɗaya da aka canja a cikin sa kuma alkawarin Allah ne babu wani littafi da ya kai ƙur'ani girma da ke da sauƙin hadda kamar ƙur'ani yanzu dai a ran a zaune a nan yake limamai suna mana tarawihi da tahajjud mutum zai zauna ya karanta ba ƙur'ani daga farko har ƙarshe kuma yana tuntube in daga sama ya tuntube waje mai wahala za ka ga za a samu wani aran ma zai tare shi in izu ɗaya ne daga sabbi suna rafi kan ala zuwa ƙasa to za ka samu sama da ala ma ɗari a masallacin kowa zai tuna masa saboda aka sauko ƙasa arabomin suna yawa arabomi suna yawa in dai aka zo irin su alamtara to in ka kuskura kai tun tubi kana limanci don kai wasa sai yi ruɗa ka da kira za ka mara sallah saboda kowa da kowa zai ba ba haka ba sai ka zai alam da akadahum fi zi da zaka kowa yana kai ba za a babu mutum ɗaya ba saboda a dan arabomi suna yawa amma lokacin aka daga irin su ne sa'i ko ba idan ko adam saka dan ji to zai ga mai tayarwa ɗaya ne ko biyu kuma ka'ida tayarwa ban mutum da yana yi sauran shiru ake yi kuma ba a gaggawan da galiban ya ɗanyi tuntube sai a tare shi ƙur'ani iya da mu'jiza in ka bar gwani na gwanaye a cikin sa da kansa zai yi riba saboda duk inda ka kuskure sai ka ji bakin ka ya lankwashe duk inda kai tuntube sai dai mutum ya daure amma shi da kansa sai ya gane akwai matsala a wurin jikinka sai ya gaya maka kuma duk wanda ya san qur'ani haka ne in dai ka kauce wa hanya duk inda ka sauka akan asalin main hanya din ka dan shiga shoulder kadan sai ka gane shi qur'ani ai maganar Allah ce wallahi duk inda muhaddacin qur'ani ya dan yi taba shi zai na gaya masa sai dai ya rika jin ko za a tayar koyi amma dai shi ya san ya ga ya gaya masa akwai wani abu to duka kutubu samawiya takaddun da Allah ta'ala saukar ba sa kare ta junansu dukkanin su in dai wai ba a jirkita su ba sakon ɗaya ne a wani bangare a bangaren kaɗaituwar Allah a bangaren aƙida da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ko da a bangaren ibadu wani ya saba wani to sai kaga iya tabbata da cewa waɗanda suka rigaye ni sun zo da sakon kaza da kaza ni na zo da kaza da kaza mafhum tayyib to da haka wa musaddikan lima baina yadayya min at na littafin a taura da aka ba wa annabi Musa alaihi salam Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alaihi yace a dukkan takardun da aka ba wa banu Isra'ila a zahirin abin da muka fahimta daga nassosi babu littafin da ya kai a taura girma waɗanda aka ba wa banu Isra'ila shine mafi girman littafi saboda mun ce akwai annabawa da yawa gabanin isra'ila na farkon su annabi yusuf dan annabi yaqub na karshen su annabi isa to a duk takaddun da aka ba su a taura ne mafi girma bayan nan duk takardun da Allah ya saukar kutubu samawiyya a abin da ya bayyana a nasosi daga qur'ani sai a taura wannan ita ce fahimta da Sheikh Muhammad bin Sadi Al-Sami rahmatullahi alai kuma kaga yadda Allah yake bada hujja da at-taura a cikin Qur'ani kuma annabi isa ya yake tabbatar da sakon attaura zai tabbatar maka da cewa lalle attaura babban littafi ne a wurin Allah ta'ala yana iya yiwa ya zama shine na biyu bayan ƙur'ani ya zama na farko mafhum tayyib wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kuma na zo ne na halattar muku wannan lamun din walidin wani iri ne litta'alil ne ana ce mata lamu ta'alil a wurin malaman nahawu tana bayanin illan zuwansa illa shine kamar a ce sababi ko dalili so da haka ya zo shi ne da injila annabi isa yana tabbatar da gaskiyan taura cewa allah ne turo attaura ga annabi musa bayan nan kuma ya halasta wa banu isra'ila ba'adal ladhi hurrima alaihim Sashen abin da aka haramta musu saboda me saboda banu isra'ila musamman waɗanda aka aiko annabi musa gare su tabbas qur'ani ya bayyana suna da tsananin taurin kai in ka karanta bakara ka karanta ma'ida kawai an za kan kisar banu isra'ila za a gane mutum mutum ne wani mutum sai allah da ya yi shi mutane wai mutum ya yi a turo annabi ya ce wai shi ba zai da annabin ba sai allah da kansa ya zo gabansa ya ce ni na turo shi shi Allah ya zo a gan shi Shi wai Allah ne zai zo a masa interview a masa tambayoyi Ya sa wani kafircin aika ta kasan original ne wani ya ji wani <laughs> sai Allah ya zo in ka ga yadda suka mu'amalanci annabi Musa suka ba shi wahala in ana maganar wahalan da'awa wajen karantarwa annabi Musa ya da suka fi kowa shan wahala saboda mai saboda taurin kan banu Isra'il da aka aike shi zuwa gare su to a lokacin wannan taurin kan ga ma nan suratul baqara da saniya duka ai nasu ne da yawan tambaya a abinda in an ce ku yi kaza sai a sai yi ta tambaya a ba ta lokaci a yi duk wannan wahalan sun sha ne saboda ne saboda taurin kai da zalunci da rashin sanin ya kamata to banu isra'ila zamanin annabi musa an haramtar musu ababe da yawa zamanin annabi isa kuma sai allah ta'ala ya halartar da sashen ababen da aka haramtar musu مفهوم طيب هذا ما ذاك باب مثالي سيكون في القرآن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم وبصلهم عن سبيل الله كثيرا wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta 160 muhallu shahid fa bi zulmin saboda zalunci na suwa fa bi zulmi min alladhina hadu la yaqulu Allah yace harramna alaihim tayyibatin akwai ababen da asali halal ne masu daɗi sai muka haramtar musu kaga sun yi zalunci wa bisaddihim an sabilillahi kafira kuma suna saddu suna hada mutane fahimtar gaskiya kaga a wannan ayar laifi biyu yasa Allah ya haramtar musu abunda inda ana zaune lafiya halal ne na farko zalunci na biyu hana mutane fahimtar gaskiya ga aya ta biyu da aran mai kawo cikin suratul an'am aya ta 146 wa alal ladina hadu harramna kulli zufur akan waɗanda suke yahudu mun haramta musu kulli zufurin wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi azmin ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون a wannan aya ita kuma Allah ta'ala ya bayyana ya haramtar musu ababe da ya shafi kamar rakumi wasu malamai suka ce saniya ta shiga ciki abin da ya shafi naman zomo naman damo dabbobi da dama Allah ta'ala sai ya haramtar wa banu Isra'ila kifansu da man da ke jikinsu ba aka haramtar musu sai dan kaɗan aka toge asalinsu halal ne amma me yasa aka haramtar musu saboda zaluncinsu da rashin sanin ya kamata to da ka ya bayyana mana an haramtar musu da wasu ababe kuma a yanzu ba a saukar da qur'ani shak muhammad salih da sabirin wani ke cewa tunda ba a saukar da qur'ani Allah ba zai turo na bai ce ya halittar ko ya haramtar ba biyayyar mu ga Allah sakarsa Allah ya sauwake mana rayuwa mu ji daɗi daɗin rayuwa ba a kuɗi yake ba daɗin rayuwa ba a mulki yake ba daɗin rayuwa ba a jari yake ba daɗin rayuwa yana cikin imani da aiki na ƙwarai duk jama'ar da suka yi imani da aiki na ƙwarai Allah zai ba su sauƙin rayuwa waɗanda ba su yi imani da aiki na ƙwarai ba ko Allah ya ɗauke wasu ni'imomi gare su da suke so Allah ya hana su kuma koya su kai ba za a ba su ba ko kuma Allah ya ba su ni'imomin sai ya kwashe albarka daga cikin ni'imar shekara arba'in yana da wahala ka samu mutum mai cutar ulcer yau sai ka samu mutum dukkan garin ku ko ƙauyen ku ba wanda ya kai shi arziki na kuɗi dan kuɗi wani ɗan ɓangare ne na arziki shi ma kuɗin in na halal ne ba wanda ya kai shi kuɗi amma sai ka samu iya da cutar ulsa ko ya yi a dare sai ya saka alama a agogonsa da ya ba fasa ba sai ya saka cikin dare sai day ya ci abinci da Allah akwai jarabar da ya kai wannan bacci ma sai ka yanke ka ci abincin ba ka ba zai cutar da lafiyarka to haka tun da ba a saukar da ƙur'ani yau biyayyar mu ga Allah da imani da aiki na kwarai wallahi ladin zai bude mana hanyoyin jin daɗin halal Allah rashin jin Allah da kafirce masa kuma zai sa ko da Allah ya babu abin ya kwashi albarka a wani lokaci kuma Allah ya ɗauki abin da muke so din Allah ta'ala ya bamu ikon binsa Allah ta'ala ya bamu imani da aiki na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da dukkan ni'imomi gare mu kuma ya saka albarka a cikin su na'am don haka wani uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum zan halartar muku sashin abinda aka yi me aka haramtar muku don haka a nan yanzu waye ya haramtar hurriman nan Allah ne amma yanzu Allah ne yake halartarwa ko annabi Isa <laughs> shin annabawa suna halartar da abinda Allah ya haramtar ba su yi abin da wanda yake nufi shine Allah ne zai haramtar amma annabi Isa ne mai isar da sakon Allah ya halartar da a ka'idar magana idan babu shubha a ciki ya halatta dan aiki ya kawo sakon kamar nasa ne mahaifinka ya kira ka ya kira abokinsa ya ce to ga wani a waya karfi wayan wayan nan Muhammadu ku yi magana yaushe zai kawo maka eto eh, ya zo karfe goma da dare bayan mun gama tarawihi idan ya je sai ya sallama waye ne muhammad ne na kawo sakona ne wa baba a gida iya ne abokin babansa tun da wanda za a kawo ya san sakon daga wurin baban ne in muhammad ya ce a sako ne sakona na zo da shi zan ba shi hannu da hannu ya yi laifi bai yi ba tare da ba nasa bane na babansa ne me yake nufi ta shi dan aike ne yana halarta a jingina sako ga dan aike idan ya zama babu shubuhar da ke cikin wannan yanzu min babu misali da Allah ta'ala yace na'am إنه لقرآن بل إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وانين رسول كريم إنه نعم هذا ما يتي جبريل أول وري جبريل أول وري جبريل ده يا ده أنا وشيء akwai innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin akwai innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir ta farkon na cikin takwir ko aya ta sha tara zuwa ta ashirin idan shamsu kuwiran ta biyun tana cikin alhaka aya ta arba'in zuwa ta arba'in da daya. kaga innahu la qawlu rasulin karim lalle shi qur'anin magana ne nawa manzo mai daraja sai ce fi kuwatin inda bil arshi makin ma'aboki karfi shine wa jibril na cikin alhaka ma yace hu la qawlu rasulin karim kuma qur'anin amma sai sai me wa ma huwa bi qawli sha'ir ba magana ke. wa ake nufi annabi muhammad kaga magana ɗaya ce amma a nan an ce magana jibril nan na annabi ne ake nufi saboda su ne ɗan aike mala'ika jibril zai sauko ya wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya haddace koya sahabbai shi kuma karantar da su yake ai annabi shi yake isar da sagon ga sahabbansa mala'ika kuma ya kawo annabi kaga kowa rasulun ne amma sai aka ce maganar su amma maganar ai ta Allah ce me yasa aka jingina magana gare su dan suna zuwa su karanta ne mala'ika an yazo yana karanta masa qur'anin ne harafi bayan harafi yake ji to kaga a dan aiki sai aka jingina masa maganar amma asalin tushen ba ta saba ce magana ce ta Allah ina fatan wannan ya fahimtar da mu shi yasa ko manzo da sallallahu alaihi lokaci ko sai bai bayyana kaman yana halartar mana da wasu ababe ana ma zaka ba mu koda misali akan annabi Muhammad halartarwa da haramtarwa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه wannan aya na cikin suratul a'raf aya ta 157 Allah ta'ala yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat kaga anan ma sai aka ce annabi ne yake halattarwa mai ake nufi shine dan aike na Allah ta'ala ya isar da sabon Allah ya halattar mana kuma wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yana haramtar musu abu mai cutarwa ko mai muni kaga anan ba shi ya haramtar ba Allah ne ya haramtar amma annabi aka aiko da sakon zuwa ga duniya ga baki daya zaka yana halatta a jingina yin aiki ga ɗan aike idan jingina ba zai rudar ba saboda akwai ayoyi da dama da sun bayyana qur'ani magana ce ta Allah qur'ani sakon Allah ne mala'ika da ke kawo wahayi baya ga wannan siyayyen halitta yana isarwa zuwa ga sahabbai daga nan ilimin ya zo zuwa gare mu mun gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'ima da ake nufi anan shine annasara Allah ya halattar musu ababe da dama wanda ya haramtar wa yahudu saboda su ne suka haɗu suka bada banu isra'ila musamman a zamanin annabi musa da annabi isa don ya ce ne wa ushilla lakum ba'aba allazi hurrima alaikum kaga ba'aba ba dukka bane akwai abin da zamanin annabi musa haram ne zamanin annabi isa haram ne amma akwai ababen da aka halartarwa mabiya annabi isa amma ba a halattarwa mabiya annabi musa ba sai sa ce wa ushilla lakum ba'aba allazi hurrima alaikum mafhum tayyib kamar yanda cin naman saniya da su duk ayan halattar da amma a da ba haka bane cin naman raƙumi an halattar amma a da ba haka bane to kaga annasara su sun samu halal ne amma yahudu ba halal bane me yasa aka halartar musu saboda zaluncin su da hana mutane bin addinin Allah da kuma ƙetare iyaka mafhum tayyib da aka yace waji'tukum nazo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wurin mahalicci wato shine mu'jizozi wannan kuma ke bayyana mana halaskin maimaita magana ko da an faɗe ta in akwai bukata ai a aya ta biyu ta baya ta arba'in tara ya ce me anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ya kira ya zo da ayar a aya ta hadu sai gara bayyana inni ah, wa ji'tukum bi ayatin kaga ji'tukum din nan sau biyu aka maimaita an faɗa a aya ta arba'in da tara an faɗa ta hamsin me dalili shine yana da muhimmanci maimaita magana in akwai bukata sai sa fiye yan halittar ina magana sai ya maimaita sau uku don me don a fahimta maimaita magana yana sa ta tabbata ma ta karrara ta karrara wai abin da ya maimaitu to yana tabbatuwa ko da haddace abu kake so kai ai kana iya maimaita sai biyu uku sai ka haddace shi so maimaituwan yana sa a haddace a fahimci sakon wani lokaci za a karanta sura sau goma ko sama da haka ba ka fahimci wani sako ba sai ran da kai na karo sha ne sai ka fahimta saboda maimaitawa na sa a gane sai sa qur'ani a aya ta 49 yace anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at tini aya ta 50 yake cewa ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da ayoyi daga wajen mahalicci fattaqullaha ku yi wa Allah taqwa ma'anar taqwa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan takawa din an gaya wa annabi isa ya gaya wa banu isra'ila annabi musa ya gaya musu mu annabin mu ya gaya mana saƙo ne na Allah ta'ala na duk mutanen duniya tun daga annabin farko zuwa karshe ba wanda bai ce a yi takawa zuwa ga Allah ba raba za ka yi ba mu misali ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا wannan aya za ta zama cikin suratun nisa aya ta ɗari da talatin da ɗaya muhallu shahid wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an hakika mun yi wasiya ga wanda aka ba su littafi al-yahud wa nasara wa iyyakum da mu musulmai da me an taqullah ayi takawa zuwa ga Allah duk duniya ba abin da ke cin al'umma a kunci kamar takwa an tambayi sal bin habib alaihi rahmatullah ji ai sun shiga cikin jarrabawa da fitintunu da musibu kala kala suka zo wajen sal bin habib sai daga cikin manyan tabi'ai ne suka ce masa ga fitintunu bala'i yayi yawa menene mafita yace fa atfiquha bi taqwallah idan damuwa ta yawa ko musibu ku kashe musifar da takawa suka ce me takawa yace an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruk ma'asiyat Allah a nurin min Allah kafu iqaballah ma'anan takawa shine ku yi biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da hasken da ya baku ƙur'ani Qur'ani da Sunna bisa ga fahimtar magabata kuna neman aljanna sannan ku nisanci sabon Allah bisa ga karantarwar addinin musulunci kuna neman kariya daga wuta in kai wannan kayi ta gawa babu wani abin da yake magance fitina a rayuwa irin ta gawa a kashin kanka ne a gari ne al'umma ne komawa zuwa ga Allah a sallama masu aka sallama ba abin da ya fi karfin Allah dan adam ne akwai abin da ya fi karfin sa ya fi shurin masaje, amma a wurin Allah babu abin da ya fi karfin al'ummar da ke neman taimakon Allah dole ta yi kokari wajen gyara alaka tsakaninta da Allah idan muna son Allah ya taimake mu a gidanmu ne a familinmu ne a anguwarmu ne a garinmu ne a ƙasarmu ne a afirka ne a duniya ne a ko'ina matakin farko shine mu tabbatar tsakaninmu da allah na da kyau wannan takawa mun kiyaye ta to wanda yake da takawa ko nufansa aka yi da bala'i allah yana kare shi daga bala'i ba ma ya roka ba bai ma sani ba a nufe shi allah ta'ala yana kare shi don haka fatta kullaha ku yi takawa wannan zai ba ku mafitar duniya zai ba ku mafitar lahira wa atiun sannan kuma ku yi biyayya bi ma'ana wa atiquni sai ku mun tsa'a ita tsa'a ana yi wa Allah ana yi wa annabi sa mun yi magana mai tsawo akan wannan sati da ya gabata amma aka bi annabi an bi shi don Allah ne amma takawa kuma ta Allah ne kada shi. ba a takawa zuwa ga dan adam sai ga Allah ta'ala amma tsa'a wajibi mu bi annabawan Allah mu kuma yanzu mu bi annabi Muhammad mu yi imani da sauran. takawa kuma sai mu yi zuwa ga Allah ta'ala na'am إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله للي ألا ربي شيني مهلكينا وربكم مهلكينكم فأبدوه كبوتا مثلا هذا ونن شيني من صراط المستقيم هنيا مدينتيا inna Allah lalle Allah rabbi kalman ar-rabbu shine al almaliku al-maliku al-mudabbir duk inda kaga an ce Allah rabbu ne abu uku ne al-khaliqu dukkanin mu shi ya halicce mu al-maliku gabaki ɗaya mu mallakar sa ne al-mudabbir na uku shi yake jujjuya mu yadda yake bukata idan mutum yake bautar Allah sana bauta bautawa Allah zazzabi da kake yi bauta ne zuwa ga Allah in ba ka yi bautar Allah a wani bangaren ba za ka wani bangare akwai imma ma'anan wa imma hal bishiya ta yi ganye ta zo kuma ta bushe ta ƙara yin ganye bauta take zuwa ga Allah ta'ala so da ka Allah ta'ala shi ne mahalicci na in ji wa, in ji annabi Isa alaihi salam wa rabbukum ko mahalicinku mafhum yana gaya banu isra'ila mafi yasa cewa Allah ne ya halicce shi ya mallake shi yake juya shi su ma haka ne inda cewa inna allaha rabbuna ai yayi inna allaha rabbuna ni da ku amma saboda usulubin qur'ani da iya magana sai ce inna allaha rabbi shine mahalicci na wa rabbukum da ku. kaga inda jami'i sai ka da babu shi a ciki amma san da yace shine mahalicin kuma shine me mahalicin ku shi yasa rububiyya tana da muhimmanci a wurin Allah hatta waɗanda suke kafure a wanda sun yadda da rububiya, Allah ya halitta inda ake sa matsalar su ne mai uluhiyya shi kaɗai ya dace a bauta masa wajibi ne mu sani ba a bautan kowa sai wa sai Allah ya sai ce inna Allaha rabbi wa rabbukum sai ce mai fa abuduhu kaga maganar rububiyya ta zo ta kuma rububiyyan nan na abauta wa Allah ta'ala shi ne fakashin bayan rayuwa gaba daya har ma za ka yi ba da misali وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق wannan zai zama cikin suratun Zariya ko aya ta hamsin da shida da bakwai da takwas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halitti mutum da aljan ba sai dan su bauta mini asalin bautan Allah shine dalilin zuwa mu duniya yanzu duk da muke tare a nan kowa ka gani a duniya ya zo duniya da sako ne shine me abun da ya kamu shine bautan Allah don Allah akwai taɗewa da ya wuce an aiko ka wani aiki kamar ta da aikin akwai taɗe wanda ya wuce an halice mu mun zo duniya don mu bauta Allah wani da ya zo sai manta bautan Allah wani a dakikancin sai mai da bautan Allah kawai su ne hamsu salawat rayuwar aure babu bautan Allah a kasuwancinsa babu bautar Allah a ofishinsa babu bautar Allah a mu'amalarsa da mutane babu bautar Allah sai ka dauka wai bautar Allah iya kawai a masallaci ne a'a rayuwa gabaki ɗaya ta bautar Allah ne in ka ci abinci yadda Allah yake so aikin lada ne ka wanke hannu ka yi bismillah ka ci bautar Allah kake ka zo shiga gida ka yi addu'an shiga bautar Allah ne ka zo shiga banɗaki ka yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ka shiga da hagu bautar Allah ne ka fito da dama bautar Allah kake ka ce gufura laka ka zo bacci ka tofa addu'o'in da sunna ta ce a yi na karanta ka karanta ka kwanta a bangaren dama ka yi bacci wannan baucin bautan Allah kake yi zaman ka da iyalinka ka yi rayuwar aure menene ai bautan Allah ne har samu amalan aure ko mun manta ne ma'anan ibada a wurin Allah shine dukkan rayuwa mu yi ta yadda Allah ya tsara shi daɗin musulunci shi addinin musulunci is a comprehensive rayuwa babu wani bangaren rayuwa da ba taba ba mai yiwa ka samu wani addinin da yi addu'a shiga ban aiki ko fita ko addu'an cin abinci ko addu'an bacci ba mu babu wani abun da za ka yi na rayuwa da babu ko kasuwa za ka shiga ba akwai addu'an shiga kasuwa masallaci akwai addu'an shiga masallaci da safe akwai addu'a akwai addu'ar shiga gari akwai addu'ar fita a gari bacci sai ka masa addu'a ka da iyalinka akwai addu'a ruwa in za ka sha in ka tabbata ko ka ci abinci akwai addu'a shan ruwan an ce ka tsuguna ko ka zauna in za ka sha shi ka kurɓasa uku duk menene babu wani ɓangaren rayuwa da musulunci bai taɓa ba shi yasa shaikul islam yake cewa ma'anan ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina ma'anan ibada shine wata kalma ce da ta tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma yadda da shi na magana ko aiki a bayyana ko a boye dukkan ibada ne bacci a musulunci in kai shi addini yace ibada ne shi yasa da haka bauta kuma Allah ake wa duk duniya ba a bauta wa kowa sai Allah hatta annabawa Allah bai tura su a bauta musu ba idan ma aka bauta musu za su je filin kiyama su barranta daga bautar da aka musu dan Allah bai aiko su a bauta musu ba sai dai a musu biyayya a bauta wa Allah haza wannan shine siratul mustaqim hanya wacce take madaidaiciya a lokacin annabi musa bin attaura ne hanya madaidaiciya lokacin annabi isa bin linjila ne hanya madaidaiciya a wannan al'umma kuma bin qur'ani ita ce hanyar ne madaidaiciya kowane annabi da zo da saƙon allah in ka bi shiga bi hanya madaidaiciya mai kakkiya don haka ita ce addu'a da muke ko a fatiha a cikin aya ta biyar ko ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya me yasa muke cewa a shiryar da mu hanya madaidaiciya mu ba shiryu bane a musulmi shiryayye ne amma kuma yana addu'a malamai suka ce al-muhtadi huwa alladhi yatlubu al-hidayah ai shiryayye shi yake neman karin shiriya yanzu mahaukaci ya yadda bai da lafiya ai shi bai yadda ba sai dai yan uwansa su taru su kai shi asibiti amma shi bai yadda mara lafiya ba ne an ce da mawakaci ba ka duka ya ce a ah, aikun tuna mini shi ya manta wa yake gane cewa ya dace zama shiryayye ne wanda yake kan shirya shi yake neman karin ka kamar yadda mahaukaci shi bai san bai da lafiya ba ka hazu da aiki da ka samu original mahaukaci kace wai sai ya gamsu shi mara lafiya ne aiki ya cika wurin ka ko magani za a masai da dabara amma an kace masa mahaukaci ne shi bai yadda ba kai ne yake ganin ka ma'aukacin to da mu da muke neman shari'a ai fahimta shari'a sa muke neman Allah ya kara mana shari'a Allah ta ka kara mana shari'a ka samu wani lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم